gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi na zangon FM din a Nijar din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a BOA Hausa. ko kuma a fada yanar gizon mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Ado Baballe. Tare da ni Daula Salim. Masu sauraro duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni kai har ma da maganar addini. bincike ya nuna cewa kungiyoyin ta'addanci na amfani da shafukan sada zumunta kamar irin su facebook twitter da youtube da sauransu wajen isar da sakonni ga mabiyansu da kuma wajen tallata aƙidoji da ke kawowa tashin hankali da kuma gurɓata tunanin matasa suna kuma amfani da waɗannan shafuka wajen tara kuɗaɗe kuma a haka zalika suna amfani da shafukan sada zumunta wajen koya wa junansu yadda ake kera makamai wajen tara bayanai na sirri da kuma a wani lokaci suna amfani da wannan shafuka domin a tallata irin ayyuka da suke yi na ta'addanci. Dr. Aminu Gamawa akan yadda za mu kare kai daga fada kungiyar 'yan ta'adda. Kun san kuma yau Juma'a za mu shakata sosai. Kukanku masu sauraro za mu buɗe muku layin wayarmu idan lokaci ya ba mu dama domin ku kira ku ba da gudunmuwarku akan wannan lamarin. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato facebook ta yaya za mu ƙara kula wajen amfani da shafukan sada zumunta na yanar gizo domin kaucewa shiga kungiyoyin 'yan ta'adda ko kuma masu tsatsauran ra'ayi Sakon farko a yau ya fito daga Dauda Hudu Guru inda yake cewa yana da kyau mu dinga kula da wa muke mu'amala a dandalin da muke ciki. Sannan kuma yaya ra'ayin wannan mai dandalin yake. Yana da kaifin ra'ayi ko a'a idan muka yi hakan tabbas za mu kauce wa shiga irin wannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda. Sai sakon Shehu adamur jau To ya kamata dai mu zo mu sami ta ka tsantsan domin gudun fadawa tarkon 'yan ta'adda. masu jan ra'ayin mutane domin su shigar da su ƙungiyoyinsu na ta'addanci. To sai saƙon Muhammad Umar Fantami inda yake cewa yau da gobe, ni dai a nawa ganin mu suwaye abokanmu a yanar gizo. Sai saƙon Musa hadarin Asuba da Magaram da Jibril Umar na Basa, yau da gobe sai Allah, a gaskiya wannan lamari sai dai mu ce Allah ya tsare kawai. To amin. Sai sako na gaba inda ya fito daga Alhaji Kabiru Highlanders inda yake cewa yau da gobe ni a gani na hanyar da za mu bi mu ga mun tsira daga fadawa kungiyoyin 'yan ta'adda ita ce mu rika tuntubar abokanai waɗanda suka fuskanci hakan ta haka ne za mu samu mu kauce mawa ku tashi lafiya yau da gobe. Sai saƙon Sha'ibu zidane ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. ya kamata mu yi mu matasa masu amfani da kafafen sadarwa mu san irin waɗanda za mu rika amfani da su. To sai saƙo na gaba inda ya fito daga Umar Bello Modubu Warji Bijiri inda yake cewa a gaskiya wannan lamari sai dai mu ce Allah ya tsare mu daga fada hannun 'yan ta'adda a shafukan sada zumunta fatan alheri gare ku. <laughs> Oh. Sai saƙon Abdullahi Laki Puntuwa inda ya ce subhanallah yau da gobe Allah ya kare mu daga sharrin irin waɗannan mutane a duk inda suke amin. To amin. Sai sako na gaba inda ya fito daga Mansur baba wuru na faɗa jihar Gombe inda yake cewa ta hanyar kula da mutanen da muke hudda da su ku tashi lafiya yau da gobe. Sai saƙon Jambutu Malam Gwani a Kandilawa ya ce Assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya sai an dage tukunna za a kula da shafukan sada zumunta na yanar gizo Allah ya tsare mu amin to amin sai sako na gaba inda ya fito daga imam yahaya soja uba adamawa inda yake cewa salam filin yau da gobe hanya ɗaya ce tak ita ce masu yin amfani da shafukan sada zumunta su yi taka tsantsan wajen shiga wasu pages musamman matasa sai sakon muhammad awaisu kafin ta gamawa inda ya ce ya kamata idan za ka yi abuta da mutum ya kasance ka san kowaye a shafin na zumunta. sai saƙon prince tasi husaini prince husaini mika ɗan masanin rijau inda yake cewa haƙiƙa kwaɗayi da talauci na cikin abubuwan da ke jefa mutane cikin muguwar hanya wato faɗawa cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda allah ya kare mu amin amin sai saƙon ibrahim salisu ɗan kaduna haƙiƙa yau da gobe ni a iya nawa tunanin duk wani mutum mai wata aƙida ta daban ko ban taɓa sa ba in dai alaƙa ta haɗa mu da shi to tabbas za ka gane yana da mummunar aƙida. sai saƙo na ƙarshe a yau inda ya fito daga nasiru kainuwa haɗeja inda yake cewa hukuma ne ya kamata a samar mai zaman kanta wacce za ta dinga kula da lamuran shafinan sada zumunta to mun gode a ci gaba da aika mada saƙonni yanzu lokaci ne na mu shakata. shin ko menene dangantakar da ke tsakanin a yanar gizo da shafukan sada zumunta da kuma ta'addanci Yeah. shanu ya zanto shi ruwan shanu ya zanto shi ya zanto you say this lady show me how she you say this lady show me how she ya zanto ya zanto ya zanto ya zanto eh let's go baby me let the way dance that way dance make me feel baby give me a badu if you don't you go leave me girl I go

She won't show me zanto. zanto. Yeah, yeah, yeah. bari mu je ga tattaunawar dr aminu gamawa shin ko menene dangantakar da ke tsakanin yanar gizo da shafukan sada zumunta da kuma ta'addanci To a wannan tambaya ce da take da mahimmanci kuma al'amari ne da ya jawo hankalin mahukunta da masu yin bincike. Saboda akwai miliyoyin matasa da ke amfani da waya da kuma yanar gizo uh, musamman wajen samun labarai da kuma sada zumunta a tsakaninsu. To a dalilin haka ya sa bayanai cikin kankanin lokaci za su iya tafiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ba tare da mutum ya je da kansa ba. Bincike ya nuna cewa ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da shafukan sada zumunta kamar irin su Facebook, Twitter da YouTube da sauransu wajen isar da saƙonni ga mabiyansu da kuma wajen tallata aƙidoji da ke kawowa tashin hankali da kuma gurɓata tunanin matasa suna kuma amfani da waɗannan shafuka wajen tara kuɗaɗe kuma a haka zalika suna amfani da shafukan sada zumunta wajen koya wa junansu yadda ake kera makamai wajen tara bayanai na sirri da kuma a wani lokaci suna amfani da wannan shafuka domin a tallata irin ayyuka da suke yi na ta'addanci haka zalika idan mutum na amfani da wayannan shafuka za ga cewa a sau da dama irin 'yan wannan kungiyoyi na ta'addanci sai ga suna amfani da wannan e, shafukan sada zumunta wajen haddasa gaba a tsakanin mutane ko kuma neman tsokala ko kuma yabon masu aikin ta'addanci ko kuma nuna hoto da kuma bidiyo da yake nuna cewa yake yabon irin ayyuka da suke yi na kashe jama'a ko kuma na tada hankali haka zalika za ga akwai irin littattafai da rubuce-rubuce wanda a zahiri ba mutum ba zai same su ba amma a saboda yanzu akwai yanar gizo akwai intanet akwai shafukan sada zumunta cikin kankanin lokaci zai ga an tura wa'annan bayanai daga ƙasa zuwa ƙasa daga guri zuwa guri wani abu da ke da wannan shine za a ga yanzu mutum na najeriya amma yana da aboki a wata ƙasa can za a ga cewa an sa da zumunta ta wannan hanya to wannan yana da nasa amfani yana kuma da nasa illa da kalubale masu yawa wanda a dalilin hakan a sau da dama zai ka ga su 'yan wannan kungiyoyi na ta'addanci sun yi amfani da wannan dama da take da shi na domin jawo hankalin jama'a domin tallata wannan manufofi da ke kawowa tashin hankali da kuma a matsala a cikin al'umma ƙalubale shine a cikin sauƙi za a ga an tura bayani cikin kankanin lokaci hakan nan kuma su mahukunta za a ga suna yana da wahala su gane waye yake turawa waye sako me kuma wannan sako yake kunce da shi in aka zo yin bincike da yake abu ne da ana yinsa cikin sirri shi ma binciken ba za a samu ah, nasara a kai ba saboda sau da dama in ba waɗanda suka ga wannan saƙo da ke kawowa a ah, mummunar aƙida ko ke kawowa ta'addanci sun yi magana a kai ba su mahukunta ba lalle ne a ce sun gani ba to ah, me ne mafita me ya kamata mu yi na farko dai eh, abin da ya kamata mu fahimta shine shi shafin sada zumunta na facebook ba guri ne na koyon addini ba ko kuma na ɗaukar aƙida. a za a iya samun bayanai masu amfani a gurin amma in mutum har yana so ya fahimci menene addini to makaranta ya kamata ya je ya zama yana da malami yadda zai yi tambaya a koya masa in kuma akwai abin da ya shige masa duhu a warware masa a masa bayani a kai ashe irin ɗabi'a da aka ɗauka na cewa kowa ma yanzu ya zama malami zai je facebook ko zai je twitter ko zai je youtube ya ji video ya ɗauki wata aƙida ya yayyada to hakan nan ɗin yana da nasa illa abu na biyu kuma shine ba komai ne mutum ya gani a yanar gizo yake gaskiya ba akwai hotuna akwai labarai akwai abubuwa da dama da mutane ke sawa saboda wata manufa da suke da ita ta siyasa ko ta aƙida wanda sau da dama irin wannan manufofin ka iya kawowa illa ashe idan mutum ya ga hoto ne a ya ga bayani ne a ya ga labari ne to abin da ya kamata ya yi shine ya yi bincike a kayi kuma ya tabbatar da sahihancinsa kafin ya ɗauki mataki a kayi ko kuma kafin ya yada da sauran mutane. haka zalika akwai hanyoyi da mutum zai iya yin abota za ka iya sabawa da mutum amma yanar gizo don kun saba da mutum a yanar gizo ba shi yake nuna cewa wannan mutumin adali ba ne a sau da dama ma baka san me ainihin halinsa ba a sau da dama mutane ma ka iya ɓoye sunansu su yi amfani da wani suna saboda su yaudiri jama'a so ashe idan har muka haɗu da mutane ta hanyar yanar gizo ba dukkan al'amarin da ya shafe mu ba ne kuma ba dukkan yarda za mu ɗauka mu ba wa mutane ba kuskuren da matasa ke yi shine sai ka ga eh, an haɗu da wani an yi abokata ta wannan shafin sada zumunta na yanar gizo a dalilin haka har a kai an kai wani mataki da aboki na iya sa aboki ya ɗauki wani mataki ko ya aikata wani abu wanda hakan na ɗin ko ya saba wa doka ko kuma ma zai iya sa mutum ya shiga cikin ayyukan aikin ta'addanci. haka zalika iyaye yana da mahimmanci su sa idanu su ga meye 'ya'yansu suke yi musamman yara da 'yan kasa da shekara sha 18 da waɗanda ba su balaga ba wanda ke amfani da wannan shafuka na sada zumunta to dole a sa idanu me suke karantawa da waye suke ma'amala wani irin bidiyo suke gani da kuma waye abokanan hulɗarsu. a baya in aka samu harin ta'addanci a kasashen da suka ci gaba idan har aka yi bincike a kai a sau da dama yana nuna cewa ana iya gano waye zai zama ɗan ta'addama daga irin yanayin shafukan da yake zuwa ya yi karatu ko take zuwa ta yi karatu mutanen da yake mu'amala da su ashe dole ne a matsayinmu na iyaye a matsayinmu na malamai mu sa idanu mu ga meye ne 'ya'yanmu suke yi meye kannanmu suke yi da waye suke mu'amala ta yanar gizo. wayan nan da muke gani kamar ba komai ba idan mutane suka ɗauka suka shiga da ita cikin daki to za su iya aiwatar da abubuwa da yawa da ita me ya kamata a ce to ah, mun yi na farko dai ah, kowa sai an hada ƙarfi da karfi jami'an tsaro ah, gwamnati iyaye malaman makaranta 'yan jaridu da kuma kotuna dole su sa idanu su ga me yake faruwa in har an samu mutumin da yake eh, tallata aƙida da ke iya kawowa tashin hankali ko yake eh, haddasa husuma ko kuma eh, goyon bayan ta'addanci to kamata ya yi a kai shi gaban hukuma a kai karansa su kuma mahukunta kamata ya yi a kafa wata kamar. bangare na musamman da zai lura da irin abin da ke faruwa a nan yanar gizo a nan shafukan sada zumunta saboda a sau da dama tun kafin abu ya faru za a ga cewa ana yada shi na farko a yanar gizo ta hanyar shafukan sada zumunta daga baya kuma sai ka ga wannan aƙidar ta yaɗu har ta kawo tashin hankali. hakan nan yana da kyau malaman addini su sani cewa akwai isu ma gudumawa da za su iya bayarwa ta hanyar wannan shafukan sada zumunta idan mutum ya je yana karanta abin da ke faruwa a shafukan sada zumunta zai ya ga akwai mutane da dama da suka jahilci addini ashe kamar yadda yadda a kasashen da suka ci gaba za ka ga a'a fastoci ne a'a limamai ne suna zuwa wannan shafi na yanar gizo domin ba da bayanai na hakika akan karantarwar addini da kuma irin yanayin yadda addini ke goyon bayan zaman lafiya da lumana a tsakanin jama'a ashe malamanmu kamata ya yi yi amfani da wannan dama kar su yi watsi da ita su batta a hannun jahilai ko kuma a hannun waɗanda ba su fahimci addini ba a ci gaba da ɓata wa musulunci suna su mahukunta kamar misali a najeriya da sauran ƙasashe ya kamata ya zamanto suna da dangantaka ta musamman da wa'annan kamfanonuwa irin na facebook twitter da youtube saboda idan har an samu wani bayani da ya fito ta yanar gizo da ke tallata mummunar akida ko da ke kokarin kawo tashin hankali za su iya tuntubar waɗannan kamfanonuwa domin su kai koke saboda a cire wannan hoto ko a cire wannan bayani ko a cire wannan bidiyo da ke yada mummunar akida ko neman tada hankalin jama'a. haka zalika yana da kyau masu amfani da eh, eh, shafukan sada zumunta idan har suka ga bayanai ko suka ga mutumin da manufarsa ko kuma manufarta ita ce yada irin wayannan abubuwa da ke kawowa tashin hankali ko kuma neman su eh, samu magoya baya ko su samu tallafi domin aikata mugun laifuka to kamata ya yi kasi shiru in har sun ga mai laifi to kamata ya a kai shi a gaban hukuma sakacin da muka yi a baya shine mun bari har wannan hali da ɗabi'a ta yaɗu a tsakanin jama'a mutane suka yaɗa ta har ya zamanto cewa mutane da dama ta samu karbuwa a wanda a yanzu haka illar wannan abin ne muke gani na kashe-kashen nan da ake ta yi. daga ƙarshe yana da kyau kuma mu fahimta cewa kamar yadan da muka eh, zayyana irin illoli da shafukan sada zumunta suke da shi akwai kuma amfani masu dama da za a iya samu ah, na farko shine za a iya amfani da shi wajen wayar da kan jama'a za a iya amfani da shi wajen eh, eh, inkari da kuma karyata irin munanan aƙidu da ake tallatawa. daga ƙarshe malamin makaranta da suke koyar da ɗalibai ya kamata su karantar da ɗalibansu su san irin amfani da haɗarurrukan da ke tattare da amfani da yanar gizo saboda eh, ilimi da kuma sanin abin da ke faruwa shine zai taimaka wajen kare irin eh, eh, illa da muke gani a yau da kullum da kuma irin yanayin yadda ita aƙida ta tashin hankali da kuma kashe-kashe za a ga daga ƙasa ɗaya zai iya tafiya zuwa wata ƙasa ba abin mamaki ba ne bayanai ya nuna cewa akwai waɗanda suke yaƙi yanzu a wasu ƙasashe daban-daban na duniya wanda ba ƙasarsu ba ne babban abin da ya sa kuma har suka samu wannan dama har suka je ake wannan faɗa da su suke kashe jama'a shine sun yi amfani da yanar an yi amfani da yanar gizo domin a jawo hankalinsu domin a tallata musu wata mummunan aƙida domin a kwaɗaita musu su zo su bi irin wannan tashe-tashen hankula da ake ta yi da kuma a kawo fituna. so ashe akwai nauyi da ya rataya a kanmu gaba ɗaya a matsayinmu na 'yan ƙasa a matsayin gwamnati a matsayin jami'an tsaro a matsayin iyaye a matsayin malamai a matsayin 'yan jaridu a haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zamanto cewa wannan dama da ake da ita na yanar gizo da shafukan sada zumunta ba a yi amfani da su domin gurbatar da tunanin jama'a ba ba a kuma yi amfani da su domin yada munanan ɗabi'u ba Al'umma ta ina za mu je, wai ina za mu je. ‘Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, ƙasar mu ba kamar ta yan ta najeriya na zo tambaya menene ya madalla da wannan wakan na 'yan ƙasa ta najeriya yanzu lokaci ya yi da za mu fara jin wayoyin mutane ga shi nan ma an fara kira salamu alaikum to hafiz mm, salamu alaikum to ina cin na'urar ce da ya halinta kin ga yadda mutane suka ba da gudunmuwa sosai akan maudu'in mu na yau sosai kam wajen kulawa da waye kamata kai abota mm, ga wani kira nan to oh. salamu alaikum amma alaikum salam barkan ku da aiki barka ka dai wake kan layi yawa mai magana dan juma mai shago ne daga karamar hukumar sanya da ke jihar kano najeriya to barka da wannan lokaci dan juma wani irin gudunmuwa za ka ba matasa yau na yadda za mu naku kuke magana ba kai muna magana ne ta yadda za mu kauce wa fadawa kungiyoyin ta'addanci a kan shafukan yanar gizo gaskiya wannan abu ne kuke tattaunawa mai mahimmanci mm. kuma ina jan hankalin da duka mai wannan harka ta yanar gizo zai gujewa abin da zai fata mai rai ya bata wani nashi mm. haka ne su san da wa za su yi abota mai magana dan juma mai shago ko ka karamin to mun gode ga wani kira nan hello salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana yawa tare kuke da suleiman kubuwa mazaunin da ku ina kiran ku daga babban birnin tarayyar najeriya abuja to suleiman wace irin gudunmuwa za ka bayar akan wayan maudu'in mu na yau. Gaskiya da farko dai muna godiya da kuka mana wannan maudu'i wanda ya bayar da mutane kai. Hmm. Kuma babban haɗari ne a ce kowa za ka iya abokantaka da shi musamman ta intanet. Hmm. Ba ma ta intanet ba a cikin gari ma haka bariki a ce kowa hmm. kai za ka iya alaka da shi abu ne wanda yake da haɗari sosai da sosai. Wanda muna kira ga matasanmu masu kwana akan intanet da masu wani akan intanet da su hattara da hmm. rika kokani suna sanin da wa suke alaka me tarbiyyar mutum me a shi hmm. tabbas wannan maudu'i ya wayar mana da kai sosai hmm. kuma ni na taba yin nazari akan wannan cewa fa akwai haɗari ba ma intanet ba ba ma intanet ba alaka na cikin gari haka idan baka san halayen mutum ba matsala ce mm. muna kira ga al'umma don Allah a rika lura da irin abokan da za a yi a intanet to mun eh, gode eh, malam Sulaiman da fatan za ku tashi lafiya masha Allah to mun gode salamu alaikum wa alaikum salam wa ke kan layi sunana malam ahmed daga nan daga stadium cikin fatasku To mala Ahmad wana irin gudunmuwa za ka ba mu kaima? Taka gudunmuwar akan wannan lamarin. gaskiya wannan lamari abin kan abu ne wanda ya kamata a duba da kyau mm. a tun da dai abin da ya shafi intanet wato ana nufin kamar abu ne da kwakwalwa ke magana to mm. don haka dole ne sai an yi amfani da kwakwalwa mutum ya yi nazarin ya gama cikin intanet ɗin shi menene a ciki wani sako aka turo menene a ciki suwaye ne suka turo to dole ne sai hankali ya kula da wannan abun sosai ka san suwane ne abokanan mu'amalanka kuma da waye kake tare so a takaice ma kawai kamar yadda aminu gamawa ya yi bayani duk wani mai hankali ya kamata ya sa hankali ya yi nazari ya san dai aminu gamawa ya gama faɗa mushi komai to yanzu ya rage inda shi zai yi tunani da kanshi in ma koma ce ta barayi ya fada shi ya fada da kansa Mm, gaskiya kuma ta mutanen kirki ne ya fada shi ya fada da kansa saboda Aminu Gamawa ya gama mushi komai mm. suna na Ahmadu Bobi daga tsohu daga nan Stadium Fataskum to Malam Ahmadu mun gode to jama'a lokaci ya yi halin shi duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan makon a madadin wadda ta taimaka mani ta ba da umarni ta taya ni gabatar da wannan shirin julie lazarus gresham da injiniyan mu na yau da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin. Hafiz Ado Baballe. Ni Daula Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu yi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma ranar Litinin idan Allah ya sake dawo da mu cikin sabon shirin yau da gobe shirin matasa a huta lafiya. Matasa hakin